eh to wanda suka yi hudun da suka yi dai dukansu eh, muna iya da yanzu eh sun kasar da suka yi kwallo cote d'ivoire ka samu ta yi nasara eh, sunan cameroon an kasa ta fi ɗaya da banza eh, su ko 'yan najeriya sun tashi kunan doki su ko 'yan ghana jiya 'yan amurka sun kasa su kuma fi da ɗaya amma su yan eh, kwadibar sun fi nasara sun yi biyu da ɗaya idan ya ta ɗauki sakamakon ta kake ta yi ta ci nasara a cikin wannan kwallo. yawa muhammadu kafi a ganin ka me kawo haka me yasa cote d'ivoire ta yi nasara sauran waɗannan ƙasashe kamaru da ghana da kuma najeriya ba su yi nasara ba duk da dai najeriya kunnen doki ta da iran. to kun san su 'yan kamarun su je ma wurin balon ma suna da matsala Eh, kowace shekara tana da matsala ta wajen organization kan su je ma eh, wurin kwallon nasara suka ki zuwa eh, abin da ake ce a kan tunda sun samu matsalar kuɗi suka ce sai an biya su kuɗi to sai nan in dai za ka je kwallo kuma hankali bai kwanta ba mutane da su haɗin kai ba suka je wajen kwallon zai samu matsala wajen a can shi ne yasa 'yan kamar suna suna da suna iya kasa wannan balo amma tun da ba su shirya ba sosai suka samu matsaloli wanda ake cewa matsala cikin hors terrain kamar su je duka wurin tsallon ma ke da matsala nan bisu terrain in aka yi wannan abin su ko 'yan gana ana iya cewa sun saba cin 'yan amurka sai suka yi balo eh, sun aga wanda suka samu a kullum suna iya kasa su suka yi balo ba wadai kamata ba su ma suka sa zuciya amma eh, ba su masara ba to su ko yan Cote d'Ivoire dama bisa su ne yan Afirka duka suke eh, tsammanin bana za su yi wani abu su suke da juwar eh, wanda ya kamata a ce wai sun je a bangare yanzu su ko yan Najeriya yan ɗauki yan Najeriya su ne champion d'Afrique ya kamata a ce kuma yan eh, African export da ya bisan su amma sai zaman je suka yi balo da yan Iran kowa ya gani sun yi balon amma ba su samu ba suka yi nasara sai suka tashi cikin doki da wa'ancan 'yan kasar duk 'yan iran su ne ake ganin ko dai su ya kama ma a ce Najeriya ta ci in suna son ta je gaba cikin balon sai zaman soja suka yi suka yi kunan doki. Amma a yau insha insha Allah ɗan Algeria za su buga da da da belgic kenan in suka buga da belgic a lokacin nan ne za mu iya muni yi abin da mun nazari mu gani mu ce ɗan Afirka ya ne suka yi kallon su na hware hmm? Amma dai har yanzu dai babu kasar da eh, Afirka ke iya dai ba ta iya zuwa a can gaba. Eh, tunda akwai kallon na biyu da na uku wanda za ta iya yi. Eh, a nan wanda ba suka samu muna da ne eh, ake cewa espoir a cewa nan zuwa kwallo na biyu kwan uku za su iya su a banga. Yau, a Muhammadu Kafi a ganin ka waɗanne irin kurakurai 'yan wasan Najeriya suka yi jiya a wasansu da 'yan ƙasar Iran. To su 'yan Najeriya jiya sun yi ta kokarin su amma dai balo da suka yi jiya sun yi balo bisa ne ake ta dabra Eh? amma bisa dabra duk balon da suke buga da je can tsakiya eh? sun yi abin da ake kema a turanci masan ba a hausa da ake kya santar bentinab santar suka yi santar talatin ba daya amma cikin santar talatin ba daya kin nan eh? da sakamakon da aka yi biyu kaɗai ne yan najeriya suka ɗauka a cikin ake ta surface reparation kina kun ga wannan yana kwallo kuna balo kun samu balo ta zamana a wajen ku tun da bisa balo goma da aka buga jiya kashi boko duka 'yan Najeriya suke da balon kenan su suka yi domin ne suka samu balon amma domination ina su sai zama su sirri tunda suna da balo amma ba su kai su je su kai hari wanda zai sa ta kwallo amma a ce su kasa nasara kenan sun rike balo amma balon ta su suka rike bai unhwanin komai ba tunda ba su samu su sa kwallo shi ko balo a yau sa kwallo ne ake nema ba ka rike balo ba ba ka yi balo ba eh, ka yi turkilan balo kuma ba ka sa kwallo ba shi ne sa jiya suka yi sun rike balo an yi suka aza kan da su ne fagori amma ba su samu ba suka sa eh, kwallon kenan sai suka sa cikin doki da kasar eh, da ake ganin ma suna iya suka zaka da ci biyu ko da ci uku tunda eh, Najeriya ita champion champions yanayin bai kamata ba a gama ta ba da Iran amma jiya da suka yi nan kun gani kowa gani sun yi kokarin su amma ba su harin da ya kamata ba a ce sun sa kwallo kawai balon da suke kai a dabra a gehe suna ta buga su yankanin su amma ba su kai ba su kai ne ake ta ba ari a can duk kwallon gardiyan kan wanga. Mhm, yawa. A ganin ka waɗanne irin canje-canje ya kamata 'yan wasan Najeriya su yi kahin kara wasu da 'yan wasan Bosnia ranar Asabar. Canje-canjen da ya kamata su yi dai tun da balo dai a yau dai kwallo ne ake nema. Ba ka rike balo a wurin ta ba ku rika abin ga ba shi ne ake nema neman a sa kwallo. Ina a wajen defense ɗin su ba matsala, amma wajen kai hari ya kamata su ga ya za su yi eh, su kawo sauye-sauye. Eh, da ya an kun dubi balon jiya, shi an tarar da ya da wancan Moses ya sa zuwar ɗin wannan eh, Ameobi. Daga nan an tsara shi ya ɗan fara sauyawa, amma su samu wani ɗan abin da su kai. Kenan daga nan ne ya kamata an tarar nasu kasance su ya gani ya samu kyan gasu wanda zai sa a kan tsakiya inda in za su buga balu daga dabra za ka je eh, wajen kwallon a samu wanda zai ya ɗauka eh, ya kai ganje a cikin eh, surface reparative tunda nan ne suke da matsala jiya balon da suke ko buga ko guda tir na wanda za su yi kadire da su ba ko guda shi ko balon ko aka yi ku kai hari ku buga ku samu ku sa kenan wannan ne kamar su gani su sauya su samu atakan wanda za su je eh, eh, su kai hari kuma abin ya rika zuwa a tsakiya su yi balo a tsakiya kusan kusan ragar balo amma sai suka yi ta buga a tsakiya danganin su suna ta fasa a ba wannan ne balo ba a yanzu ya kamata su samu organization sun zai ta su samu su ta kwallo